babu cikin shirin tusa arafada muna fatan an fara azumi lahiya kuma wannan shirin zai tada ku lahiya zamna tsaf tare da yallanku aminar ku ta kullum rabia mai kano bon ciwon coronavirus bai ya gajiya mu ma kun ma magajiya da waye muku kai sur cette maladie qui nous guette musamman ma matasa je me souviens du premier cas du coronavirus enregistré dans notre pays c'était le jeudi 19 mars passé ne ministre mu na kiwon lahiya ya yi zancen wani mutum da ya shigo da wannan ciwon a nan kasar mu. Il venait du Togo en passant par le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina. To, tun daga ranar nan dai wannan ciwon ya shigo kasar mu kuma ya samu gurin zama. Yanzu ga avec 713 cas, 32 décès et 435 guéris en ce jour, mercredi 19 avril 2020. Ce qui a attiré notre attention, c'est que dès le premier message à la nation du président de la République, Issoufou Mamadou, le 18 mars passé, Matassa de yawa sun

a nan unguwar bobiyal ba mu amsa kamar kakan da kuka sani dondi zai zo mana da sabon rubric chaque semaine un artiste va passer wasikar shi ta faɗakarwa su kan wannan annobar de la musique et la chronique de la fada juste pour vous amis de tout ça la fada yau a fadar mu zamu yi hira wannan kurwa zadikin da matasa suka shiga da yaƙi da yaɗuwar wannan ciwon na covid-19 influencer da tubar sun kawo gudun wasu artist sun kawo cng su ma suna ƙoƙarin su kai hada brigade anti coronavirus ke garin a wannan ƙasar tamu <laughs> Vous voyez pourquoi il fallait qu'on en parle avec un Babamba comme qu'on a aujourd'hui le privilège de recevoir une fierté nationale. On ne peut pas ne pas mentionner ça aussi en passant. Nous sommes avec euh, Maman. C'est qu'on cara mon mu maman Diamoukariki. muka rike

ya croisade anti coronavirus ah, on continue les prières ana salla, ana roko Allah comme on l'a prédit mhm. avant la fin du Ramadan là on va terrasser le corona Insha'Allah. on va terrasser le corona. Comment? contre tous. Eh, <laughs> muna tare da wanda ya gayyace mu a nan wanda ya ba mu hilin shi a nan elite media abubakar magaji kuna lahiya lahiya lo sannun ku da zuwa muna farin cikin samun ku a nan elite media tun da elite media ya zan kama wuri ne na jean mhm, duka na mhm. niger kowa tana bude duk wanda ya zo za mu karbe shi da zuciya guda mun gode sannun ku da kokari mai galma Et à ma sa brigade Ah, c'est la brigade. Nous sommes également avec un jeune médecin, docteur Bako Al-Mokhtar. Il est de l'association des jeunes médecins. Ça va, docteur Oui, ça va. il y a lahiya? Lahiya lo alhamdulillah. To ya corona ana ana Corona muna ta et comme euh, comme vous dites euh, je suis membre de l'association des jeunes médecins du Niger. a ce wadda tara duka euh, matasa wanda sun kai wannan karatu mm, medicine eh, kuma tun da wanga ciwo ya fara mun ka gudunmuwanmu on s'est mis volontairement à disposition pour aider na san da cikin zancen mu muna ganin duk abin da muke nan ga yi da ya kamata a ci gaba da yi ok sannun ku da kokari to kamar hara hira da wannan manyan manyan bakin namu da muka gayyato yau on va écouter comment se fait la sensibilisation dans la région d'Agadez qui n'a pas enregistré à ce jour de cas c'est un reportage de Moussa Maman. On écoute. Nous sommes à la Fada Hikima où une dizaine de jeunes assis causent autour du thé sans aucun respect de mesures de gestes barrières de lutte contre le Covid-19. Fatima Zara Bilal, secrétaire générale de la coordination des Fada actifs de la commune d'Agadez, sensibilise ces jeunes du risque de la propagation du Covid-19. Dans les Fada, jusqu'à preuve de contraire, les jeunes ne respectent pas les instructions. On se rassemble, on prend le thé n'importe comment, sans laver les verres à chaque fois. Or, même pendant la thé, on peut transmettre la maladie d'une bouche à une autre. Donc, faites très attention. Je vous lance un cri un appel de bien respecter les instructions édictées par nos autorités. Pour certains jeunes des FADA, cette sensibilisation est salutaire. Pour d'autres, le changement n'est pas évident. Écoutons leurs avis. C'est bon qu'ils sont venus pour nous sensibiliser concernant la propagation de la pandémie Covid-19. Ils ont expliqué beaucoup de choses, mais on voit quand même C'est pas facile parce qu'ici à Agadez, nous on fait rien, les écoles sont fermées. C'est que la FADA qui va nous réunir dans une même place, on va échanger des idées pour oublier certains certaines Cela renforce la volonté des membres de la coordination des FADA de sensibiliser leurs pères jeunes de 70 FADA de la ville d'Agadez du 21 au 30 avril 2020. Voilà. quand j'ai matasan agadez wasu suna nan suna yaƙi corona wannan covid-19 kin wasu kuma sun ce su dai gaskiya fada da kat ne za su bar fada un un peu compliqué yanzu muna so mu sami za ku ce ma wa'annan matasan da kuka shurara ah, on, a, fait, on a fait euh, un sketch, une vidéo de sensibilisation avec où justement. C'était la première vidéo mhm. euh, de, la BAC, parce que les jeunes, euh, c'est en direction de ces jeunes-là qu'on voulait envoyer le premier message, ceux de, la FADA, parce que mhm. non seulement ils ne respectent pas les distances de, de distanciation, mhm. ils ne respectent pas ça. ils sont déjà les rassemblements, c'est déconseillé. Et en plus, ils sont à 5, 6, 7 avec deux verres. Donc ça, non seulement après le corona, c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire, parce que c'est comme ça qu'on se transmet l'hépatite, euh, toutes sortes euh, de, maladies. Donc ce c'est même pas hygiénique de, euh, de, partager plusieurs verres. Donc il y a des gestes qu'on doit conserver après le corona. Parce que c'est quand même déplorable qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'on attende le corona pour dire aux gens, lavez-vous les mains. Ah Moi, oui, ma, même, ma mère me tapait si je ne me lavais pas les mains. Donc, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. C'est un conseil qu'on doit garder toute la vie. yanzu mu dawo gare ku Président, ali umaru president da jeune kuna ji wannan jeune kin naku na agadez ils ont un peu du mal euh, su bar fada nasu me za ku ce da hausa maman kuma kuna yin zuwa da hausa kamar ça kamar platform mu na mu da matasa kai hausawa mm. platform mutum ya zai ce mutum ya zai ce se sai hausa de nyame sai hankali yana ga kama eh, sai faransa hausa eh, Se permi et eh, puis c'est la fada kace kace fada akwai ah, komi tout est permis tout est ah, permis ko babu lai na jeje faransa kun gani ko kenan biskan wannan mun gani matasan matasan agades sun sun ke suna daukan matakai don korona kar ta zuwa mhm. tunda mu wani tur solidaire kun san ba mu iya mu ce ba mu je fada confinement in an kawo confinement total a nan nijar mutane za su zama mahaukata tun ba su ba kun gane kenan ina tamani abin da mamman ce ko bayan korona akwai matakai da yawa ya kamata mu rike su mu rike sosai tsafta mu mu musulmai ne mm. mhm. kullum muna arwala kenan a wanke hannu in kana arwala na hoda muku da hannu ne ana fara tun hannu ka ba su da ba hannu ba ah, suna dauda sai ka sa cikin baki korona corona ya shiga nan ah. ga <laughs> shikenan kawai sai mm. hankali mm. to sai koroka sai koroka doctor kun ji ko president ya ce in corona ya shiga cikin baki sai a hankali to yanzu bari in dawo gare ku kuna ce collaborer da sami Mangani. gani qu'est-ce qu'on peut retenir de cette collaboration kuna a e e mu kamar chiffre bon aikin da kuke muna wani misalin resultat kin samu tare da sami kin wannan Baku A wanga ciwo ya mu ga na matasa mun ka ce eh lalle muna da muna so mu kawo namu kokari ko ko tamu gudunmuwa don saboda a samu a yaƙi wannan ciwo mm. kenan don haka mun ka sa kanmu kuma a disposition aux autorités eh, y compris wajen sami e eh, dalle commune le district donc pour les aider su ma cikin wannan eh, aiki da ake yi a sami dai aikin da muke yi yana da dan yawa mm. eh, kama duk wani deja personnel in ba yawa gare shi ba yanzu kuma kira yana da yawa kenan muna ɗauka apel muna recevoir in okay. alert mm. na mu diba mu gani a tantance wane ne cikin ga abin da ya gaya muna wane ne at the same time wane ne bai da mm. wanda ake iya ma assistance a, a distance mu gaya mishi menene ya kamata ya yi saboda lokaci ne wanda tana yawa mutum da ƙoshin lahiyar shi amma sai ya ta likita don ciwon kai kuma a can yana iya ɗauko wanga jarmi'in kenan muna ɗaukan matakai don a samu a kiyaye wanda zuwan su likita bai zan dole ba a gaya musu abin da za a yi wa'anda adda symptom in ko ko wa'anda ke son su san me ya kamata a yi mu yi sensibilizan su mu gaya musu me ya kamata a yi wanda adda symptom in kuma mu gaya musu abin da ya kamata su yi don kiyaye sauran in ya so sai mu gaya ma cellular repost su ko yanzu sai su tura mutane a ta adiba a gani eh ciwon nan da gare su shine ko ba shine ba mm, ko ba shi bane ba gudunmuwa ce wadda muke kawowa ba mu tambayi ko dala ba mu ce a ba mu komi ba eh, ta mu gudunmuwa ce don saboda a samu a yaƙi wannan ciwo a cikin mu. gaskiya sannunku da kokari to eh. to kamar an da nake gaya muku ɗazu abokin mu dondi akwai rubrikin da yake ita ma kuma artiskin ne yake ba mikro su ma su yi su ba da ƙoƙarinsu cikin faɗakarwa da wannan ciwon to yanzu zan mu shirar wannan rubrikin mu ji dondi da waye ya hira a wannan gama. Nigérienne, Nigérien, mes chers compatriotes, une nouvelle maladie est parmi nous, un mal aussi risqué que dangereux, le Covid-19. L'artiste s'exprime tous à la FADA, votre émission hebdomadaire consacrée à la jeunesse nigérienne fait parler les artistes euh, et mesure leur degré d'engagement dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. C'est ainsi que nous accueillons euh, sur cette rubrique une pépite de la musique urbaine du Niger qui charbonne très très dur pour euh, porter sa voix et sa musique très très loin. Et quand on sait que le mec eh bien, il carbone, il charbon, il lui faut de lui prendre des fois au calme, euh, n'est-ce pas Vous l'aurez compris à travers mes jeux de mots. Nous accueillons ce soir Hakim et King, artiste, rappeur, businessman, promoteur du concept de la maison Zombie à Hakim s'est aussi investi dans cette lutte contre le coronavirus. Akime bonsoir, comment tu vas Bonsoir, Jondi, tout va bien. Alors, tu pètes la forme ou c'est la forme qui te pète Non, je pète la forme. Alors, dans, dans le son, j'entendais je suis en confinement. Hi, je suis en confinement. J'ai dit oh, je suis en confinement. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par je suis en confinement Je suis en confinement, c'est pour parler de la maladie le Covid-19, il faut rester à la maison. Rester à la maison, se protéger, protéger sa famille. C'est nous qui faisons en sorte que, le virus se promène. Se et circule. Hein. Et circule par rapport. Voilà. Donc, quand tu restes à la maison, il y a moins de danger. Tu, tu victimises pas ta famille, tu restes en bonne santé. Tu te protèges et tu protèges aussi les autres, comme on dit. Il n'y a pas mieux. Alors, Hakim, le Covid-19, euh, on le sait, n'est pas une personne comme maladie. Tu fais partie des artistes qui se sont engagés ici au sein du studio Flow pour lutter contre la pandémie. Alors, dis-nous, Mr. Hakim, qu'est-ce que tu penses de cette maladie Le Covid-19, moi je pense que c'est une maladie, c'est réel. Quand on regarde les médias, tout le tapage qui est en train d'être fait, toutes les victimes que le Covid-19 est en train de faire à travers la France, les États-Unis, l'Afrique, c'est une réalité. Beaucoup de gens sont en train de mourir, l'humanité est en train de partir en couille, comme on dit dans notre expression. Vraiment, moi je pense que euh, le temps, c'est le temps d'utiliser les gestes barrières, comme on dit, Respectons les gestes de Valérie Stakim. Alors, attends, j'ai une question pour toi. On se protège du coronavirus comme on peut. Alors, eh, eh, toi, toi, en tant qu'artiste, est-ce qu'on peut avoir des méthodes de protection sur l'émission parlant de ces gestes de Valérie Qu'est-ce que toi tu fais Je suis en confinement, moi. Ah ouais, tu as confinement Bien sûr. Et tu, laves, les mains Je lave les mains. Régulièrement Tous dans le coude. Ok. Comme tout le monde. Je ne laisse pas. Euh, dégage d'ailleurs. Ouais, mais maintenant, ça, question respecte la dispensation, Mr. Hakim. Alors, Hakim, euh, euh, parlons maintenant de ton engagement artistique par rapport, à euh, nest cette lutte contre la pandémie du Covid-19. Qu'est-ce que Hakim a eu à faire déjà comme action et qu'est-ce qu'il compte faire de plus Moi, je pense que l'action est déjà faite parce qu'on a fait un morceau. On a fait un morceau de sensibilisation avec des jeunes frères, des artistes histoire de toucher nos fans, histoire de, sensibiliser la population, histoire d'appeler les gens à vraiment se confiner, se protéger, et voilà quoi. Moi, je pense que le geste est déjà salutaire. Le, le geste, est salutaire. Oui, je... Hakim, euh, je veux te dire une chose, ok, d'accord Dans un instant, on va kiffer certainement une des chansons sur cette émission. Mais avant cela, je veux que tu lances un message, un message à l'égard de tout ce qui kiffe Hakim et King. Je parle de tes fans, je parle des zombies. Sida, tu as vu, non Malaria, tu as vu, non Ebola, tu as vu, non Corona, n'a pas science. Eh, eh, eh. Pas du tout, pas du tout. Ça n'a pas de sens. du coup, il faut faire très, attention. <laughs> Alors, Mr. c'est bien, en tout cas, pour ce message. on va aller avec une de tes chansons phares. Tu connais déjà Wanted, parce que tu es l'homme le plus recherché du game. Alors tu vas me faire quoi de, Wanted sur ce beat Putain, faut nous respecter. Putain, demain, faut nous respecter. Ah, je dis, faut nous respecter. Putain, demain, faut nous respecter. D'abord ta t'es j'aime. J'aime. Ta t'es vieux. Les gros, t'as la haine. Moi j'ai claqué mes billets. Il a claqué ses billets sur, ce, sur ces billets. Nous allons prendre congé de vous, auditeurs, auditrices qui kiffent cette émission à travers nos 41 radios partenaires. Eh, dans un instant, la suite de l'émission, tu sais la part. On kiffe Wanted de l'artiste Akin Eking. Hey. À moi. Don Alex, the beat. Eh, ah, eh, eh, ah, eh. Il met le plan B, le plan B. On va toujours dire que dans la vie, y a des hauts et des bas. Et des bas. T'es fait pas assez qu'il raconte, gros. faut compter sur toi. Ah, eh. Putain, ah, eh. faut nous respecter. Putain, demain, faut nous respecter. Ah, hey. faut nous respecter. Putain, demain, faut nous respecter. Ah, j'ai plaqué des billets. alborai da waiborai boromin kamba nyum gangwa ne bin masitai respectons les gestes de barrière un kunne yaji ki ya shira hey mu dawo fada inda muke nan ga a agence elite media kuma abubakar magaji mai gurin shine ya ba mu hilin shi da mu zo mu yi magana da waɗanda muka gayyata muna ƙara aika mishi kuma gaisuwan mu to a wannan fadar ne muna nan muna hira bisa kan abinda matasa suke yi irin yakin da suke yi faɗakarwa da suke da waye ma mutane kai da suke bisa kan wannan ciwon na covid-19 to wannan ciwon dai kamar annaga ya zo ya zo ya zamana ya samu gurin zama dindim a wannan kasar tamu kuma wallahi sai mun kama jiki cikin kama jikin kuma akwai matasa da suke nan suna ta kokarin su kamar su ali umaru president kin cng muna tare da kuma mamman president kin republic <laughs>

Nous sommes également avec un jeune médecin, Dr Bakou Al-Mokhtar, qui est une association qui est un jeune médecin. Également avec euh, Wande Gayetim Aboubakar Magaji. Oh, euh, Des méthodes de sensibilisation les plus drôles. Comme brigade de euh, président kin gondo ana maman La Bakou. Yaoua. de Nourou Alam. passant par mourir Matassa, CNJ. pourquoi tant d'innovation kuna gani kamar an kuka yi hakan ga oh, message kin zai samun karɓa wajen matasa ko ko ya ne aka yi kuke nan cikin ban dariya vous vraiment inspiré hein cikin ban dariya ake ake ga gaskiya c'est vrai aussi mm, kuma mutum in ka faɗa mishi wani abun ga wata gaskiya in yayi dariya gaskiya sai ta wuce ba za a bata ba mm, ba za a bata mm. rai ba ba za a ci kai abin ga baka da ladabi ko wane ne kin ga video kin da muka yi ta farko wadda muka yi yake mm. ce mutane wai ku wani irin mutane ne ana muku magana ba ku ji to nigeria ya zaka nigeria magana haka ai sai sai sai zage ka gaskiya sai an bi amma sun san maman gondo ne tare da Nuru to sai hankalinsu sai su ya abin ga yake taron su ya dan eh. sanyi ko eh, ya dan sanyi ba sai su a mm-hmm. dariya yake amma eh. akwai wanda ba su ji daɗin wannan ba a wai eh suka ce wai shi wanga ma haka yake ma mutane eh. Eh, <laughs> to wasu gani kamar kai dan tuntun kuɗa su kaɗan mm, wannan man kaɗan ne eh yayi buskiran su ba eh. mm. Yo, ni lokacin ce muka yi lokal don mun saba <laughs> kun haka yake ma mutane to president ku kuma muryar matasa kun san lokacin da su mamman da nuru suka yi wannan video mm. mu a lokacin da muka fara wannan yaki yakin corona video na harko ne da muka yi partage kuma mutane sun shi dadi akwai wanda suna da hankali kasan wanda cikin dariya yana ke maka gaskiya in kana da hankali sai ka bi shi ko baka akwai mutane da yawa da suka bi kuma mu wannan mure matasa mun gani matasa suna huta bayan kuvurfe mun gani suna birle ne abubuwan nan bai kamata ba muka ce za mu ba su wannan wuri bisa kan internet in suna so su sa wuta bisa gudron su yi shi bisa internet in suna so su ce mm. ma gwamnati ba su shi dadi wannan matakai da suka doka su yi shi kuma bisa kan eh, wannan platform a bayan mm. wannan kuma muna da likitoci da yawa mm. eh, da suna bayan wannan platform in matasa suna da tambayoyi suna iya su tambaya kuma technician suna ba su suna ba su amsa tunda aka ce confinama kenan mutane su zamna gida matasa ba su iya su zamna ba su da telefon insu mhm. kenan mu lissai muka ce biskan telefon insu ne ya kamata mu ba su wannan horo mu ba su mu bude musu hankali mhm. su san da in niger couvre ne aka sa cikin wasu kasashe hitan ma ce ba a yi kwata-kwata ko mutane su wata guda ba su gani waje ba mhm. yanzu sun samu lahiya mu ma muna so mu samu lahiya mun ne baya ta ke tola ce don deux baudra ta ce couché ta ce couché ah, yanzu bari dawo gare ku abokar magaji wa'annan matasan duka da suke ta wannan yakin kuna tare da su kuke akwamfanyan su kokarin da kuke bisa kan wannan yakin kuma bon mu elite media tun da jimawa Mm. da niger ta tafi shiga cikin wani hali wanda jean suka hito president na tuni 2015 da aka wani harka atanta paris nan sai ya samu repercussion mm. aka hito ana kone-kone iglis da wani da wani ne tun lokacin nan mhm. tun da mu artist duka abokanmu ne sai muka kiro su muka ku zo ku da ake saurare artist ki niger ko ne bayar safan cikin wani karce da ke sauraren shi na ce don ku ah, zo a yi waka don a kire mutane ga zaman lahiya Avec le su c'est vivre ensemble qui est, qui est la richesse pour nous tous. Donc, Donc, à chaque fois qu'il y a des problèmes de ce genre, on fait appel à ces artistes qui viennent volontairement. Nous, on mm. ouvre nos studios, c'est Aïe. Donc, dernièrement, quand il y a eu euh, l'arrivée du Corona chez nous, ça a été la même chose. Donc, il y a des artistes qui nous ont appelés, c'était bon, est-ce que cette année, vu ce qui se passe, qu'on ne va pas faire des messages pour les. J'ai dit, on va faire. Mm. Donc, beaucoup sont venus à titre personnel. Comment sont dans le cadre de ce que nous avons fait avec les mamans sa Savoie Et voilà, on a fait. Ah oui, a le tour. Exactement. Non, non, non, ah ouais. C'est bien ça. Vidéo. Kode aruwe frontière. Tana wuce. Video na wuce. Ya gida kan. Yana gizo ita ba a liƙe ta kullum tana don bude nan kowa yana gani. Vous êtes euh, inspiré. Mata sa yi niyya sun ce ba a bursu baya ba cikin wannan yakin. To muna so mu san ina ne kuke samun kama inspiration kinku mm. na vous êtes vraiment engagé quoi. Nous voudrons vraiment comprendre c'est parce que lefo sun ci ba a bar su baya ba matasa cikin abin da ya shahi kasar su eh. ko ko dai akwai wani dan abu baya ko dai kawai dai gudunmuwar ku ce kuke bada eh, mama abin ga san san juna ne eh, da haka artist baya cewa shi kurum shi artist ne yana can sai zo radio ko ko je yayi wasa ko ko je television kenan abun ya kare mm. mu cikin duniya muke sai abun ga zumunci ne mutane in ba su san ka ba su ba za su sayi kaset kinka ba za su yi dvd ka ba za su kallon film kinka ba ba za su zuwa san ka ba to zumunci ne mutum in kana in ba ka son mutum kowane irin ban dariya ya yi ba za a baka dariya ba gaskiya to shine akwai zumunci to mutane suna ba mu abun ga zumunci muna ba su zumunci su ma muna ba su abun ga kaka ake cewa horo yala eh. yawa Il a des traducteurs qui na Est-ce que hmm. j'apprends maman hausa ah, je mérite une décoration de sa <laughs> république souffleur le passeport c'est le amma ka ministre qui wani a. le amma ka ministre ki wani ministre des affaires moins compliquées. <laughs> moins compliqué <laughs> ah ça c'est un bon ministère hein. ah oui c'est un bon ministère ça Les affaires moins compliquées non tu sais nous sommes inspirés comme l'a dit maman hmm, il faut que les gens soient en bonne santé pour que les artistes puissent faire des prestations. Ouais. J'ai vu des artistes pour des œuvres caritatives aller dans des orphelinats, dans des prisons. Le rire, hein. guérit. Mhm. Euh, surtout en confinement, en dépression, même les malades, ça veut dire que là, y a. Docteur, des situations, à stress de dépression kuma shi duka yana sa jiki kamar mashin ce don ya yi aiki akwai wani abu da zai sekretan wani abu shi ma in yi yawa kuma shi ma sai ya kawo wata illa stress in in yi yawa sai ya kai ga depression in mutum shi ko in yi dariya yana jin daɗi kuma jiki kamar yana unhwani da wannan sai ya yi sekretan kuma wata substance wadda za ta sa waccan da ke iya sa illa ita ma ta rage kenan cikin wagga eh, yaƙi da ake yi kowa na da wurin shi likita na da wurin shi artist suna da wurinsu don wani abu suke iya gayi a jiya suke iya sa dariya suke sa ko ranka ya ɓace ka mance lokaci kaɗan da abin da ke faruwa kenan ka ji daɗi e kuma ina ji matasa ba inda muke samun kuraji mu ba mu da wata ƙasa sai wagga ba mu da wani wuri sai wanga ba zama ya kamata mai mu ce a bamu ba a'a duk sahiyar da mun ka tashi kamata mu diba mu gani eh mhm. muna da inci amma mu ma mi ya kamata mu yi don gwagwarmuwa don rayuwa ta yau da kullum ta zo daidai don mu samu eh, ƙasa ita ma ta ci unhwanin mu don dukan mu mun ci unhwanin ƙasa yanzu me ya kamata mu yi ƙasa ta ci unhwanin mu don shi ne yasa kun kaga kullum mun ka tashi on va pas se fatiguer kullum yi ah, za mu yi don ko akwai abin da ya kamata mu yi <laughs> yin shi za mu yi saboda ka gudu <laughs> ka zo ya ka ta ka ta ba ba ba ta gida har ya ba ya ba ba mu gaji an ce kaya hausa sai ka ce ba ba <laughs> rabi eh, eh, eh, yanzu ci tambaya don me qu'est-ce qui nous inspire Ouais. Tu as vu à Niamey, les jeunes ont commencé à brûler des pneus. Mm -hmm, Mais nous étions les premiers à être interpellés. Ouais. par les autorités, par la jeunesse elle-même, la jeunesse consciente muku ta yi gamkale muku ta kwarta yi duk anguwa da aka yi wannan banna mhm. muku ta da dare gubernar ya ba mu takarda da zai ba mu izini mu hita cikin dare mun ta mun gane su kun yi magana kun gani yau kamar muna da kwana biyar hankali hankali ya kwanta ya mm. eh, mana Je voulais vraiment faire un témoignage. Uh -huh, et cette uh -huh. semaine, j'étais à la maternité centrale okay. et j'ai rencontré le docteur Madi tu sais, il fait partie des personnes qui ont contracté la maladie. ont contracté la maladie. Aujourd'hui, il est guéri. Et lui, sa satisfaction, c'est de voir comment les jeunes se mobilisent contre cette pandémie. Il y a un président president est jeune. yana yana nan. Nan da Niger da ko ina ma. Me yasa kuka ga suna tashi ya wani abu su zaburo su jeune ba su yarda ba. dan ba a cikin kan ba mu sensibilisation kin da kamata ka kyabu eh, ya zo ne mm. shi kuma jan dama yana jin karhi ga eh, jeunesse gare shi sai ga eh ni ba zan yarda ba eh. amma an kasa shi cikin process na prise de decision mm. za ga abu ko ya zo da karhi sai a attenuer shi Voilà ce que je voulais. Corona a vraiment attristé euh, l'ambiance, même de la fada est touchée par Corona. On va se détendre avec Boya de Fatoumata Diawara. muke muna hira bisa kan wannan yakin da matasa suke yi kontra wannan ciwon na corona 19 eh, covid-19 ko covid-19 eh. ni abin ya ma eh, <laughs> shiga mu cikin shi <laughs> ne abokin shi tare suke <laughs> to kun ji ko a wannan fadar muna nan tare da muna nan tare da dr bako al-mokhtar les deux l'association des jeunes médecins nous sommes avec alio umaru président des jeunes C'est nous sommes avec euh, Maman, président de la République très très démocratique du Gondwana. Oui. Euh, quoi, qui représente la BAC ici. Hein. C'est la moitié de la BAC. la moitié de la BAC. Hmm, nous sommes avec euh, Monsieur Aboubakar Magaji, qui nous a chaleureusement accueillis

Bon, la grosse nouvelle, c'est que bah, désormais, c'est Olivier aussi Mohamed, Tu vois, un peu euh, le côté musulman. C'est vrai, on profite de cette occasion pour vous présenter Olivier Mohamed. <laughs> la nouvelle version est disponible. la nouvelle version est disponible. Alors, ce soir, avec toi, je veux parler du don. Du don Ouais. Ok. Alors, faire un don avec photo à l'appui, bien ou pas Votre avis nous intéresse et c'est le sujet de la chronique de ce soir. Le don, comment le faire pour préserver la dignité des bénéficiaires D'abord, faire un don, c'est d'abord un acte volontaire qui est fait sans contrainte. Il est à ah observer que dans nos sociétés, pour exprimer son empathie, ceux qui possèdent plus que les autres donnent une part de leur bien aux nécessités. N'est-ce pas, Ravi Oui, ça c'est bien ça, non Alors, <laughs> qu'est-ce qu'on peut offrir en don Son temps, son énergie, son talent, bref, bien de choses peuvent être offertes en dons. Mais les dons les plus visibles sont entre autres les vivres. Nombreux sont les bonnes volontés qui s'organisent pour apporter vivre à des communautés ou groupes d'individus. De Niamey à Agadez en passant par Tawa et Zender, sans oublier Marali et Tilaberi, partout au Niger, la culture du don est présente. D'ailleurs, le don n'est pas une chose nouvelle au Niger. En période de ramadan, face à des crises sécuritaires ou encore des crises climatiques, la solidarité nationale pousse les Nigériens à faire des dons et à se soutenir mais c'est la question du comment faire le don qui divise, notamment depuis l'arrivée des réseaux sociaux. Pour certains, il n'est pas bien d'exposer ces dons sur les réseaux sociaux. Et pour d'autres, un selfie posté sur les réseaux sociaux après un don n'a rien de mauvais. Sommes-nous obligés de poster les images des dons qu'on fait sur les réseaux sociaux Quel impact ce comportement peut-il avoir sur la dignité des bénéficiaires par contre, pour certains, ceux qui publient les images sur euh, les réseaux sociaux sont à la recherche que simplement du buzz. Ils soutiennent également que ces comportements n'honorent pas les bénéficiaires. Pour d'autres, ravis, l'essentiel, c'est de faire le don. Comme confirme l'artiste de la chanson togolaise Zemo Santan, il nous dit Celui qui fait des dons et prend des photos est mieux que celui qui n'en fait pas. Ah ouais, mais <laughs> calme Les avis sont partagés et je pense que faire des dons, c'est bien, mais la dignité, c'est aussi important. Ça sera tout pour ce soir. Merci Olivier. Merci à toi. Bye bye. <laughs> C'est la fin de tout ça, la fada.

shi kuma abokin aiki na digo gobe zai ci kan impact kin duka wa'annan kin da matasa suke nan suna mene wasu suna nan a masallatai wasu suna nan cikin likitoci wasu suna nan suna tsare ku kowa gida ku hito su bak sai mun kara haduwa su kan shirin kusa alafa da kuma ci wannan shirin namu kuna iya ba mu ra'ayin ku bisa kan shi a bisa kalan mu ta WhatsApp 80 zero six 54 80 06 kan 54 bye bye a sharuwa lahiya